ku kama sana'a ku lallaba ku kama sana'a na yi gargaɗi kuma ta a zo kama sana'a kuma za a koyi sana'a na yi gargaɗi ga maza na zagaya gun mata mewa ma'aikin Allah don ya rasu lallabi duk wanda bai ilimi ba ya je ya koyi sana'a don Allah maza a koyi sana'a kuma ta ku zo ku koyi sana'a daban da sakaran bata sauna wadda suna wurin miji su uku duk saura suna ta sana'a idan ko sai idan gari ya waye ta tashi nukai nukai ta leka wancan daki ya ina kwanan ku mun kwana lafiya mun tashi to yaya da sauran tsaba Musa su ce ki duba balo akwai ragowa dawa duk sauran gida suna ta sana'a matan gida suna ta sana'a su yaran gida suna ta sana'a da sai ta tashi lokai lokai da sai ta leka wancan daki kai yaya ina kwanan ku mun kwana lafiya mun tashi ko za ki itace yaya da aiko ana ta sana'a ki san ba ma yi tuwo ba to yaya da sauran dawa da sai su ce ki duba falo akwai ragowa dawa ballagaza bazar bazar ta barza suna kanta ta wasu hatta talaga suna kanta baraka hatta tuka yaran gida ku kawo kwano ke uwan miji ga naki Na gano abin mamaki ta wurin mai roƙo da an yi haihuwa a garinsu ana ta gayya baraka uwar gida ta tashi ta je ta ɗebi ruwa sai ta je ta ranga da wanka sai ta ɗauro leshi sai kuma sai ta je ta ɗauro sufa sai ta kusa da su ta je ta ɗauro joji kuma ga ile gwagwararsa ga marjabi kuma sana ga agogo ga takalma o yaya ni na bi ku to yaya ina gyautan nan wanda kike yin cincin ya tsantsame shi in bi ku ballaga za ta bi su lokai lokai kuma an je wurin barka ga uwar gida bisa windi ɗayan akan yar kanti ballaga zaban kaura da wadda ba ta sana'a ta ɗauki gwamnati ke so ta kakaɗe shi ta zauna ana ta ga tuwo yan baraka uwar gida ta ce alaraya ita ma ɗaya ta ce mun ƙoshi yaya aki ci a kyale wannan tuwo abin alaraya ai abun biki na biki ne kai yaya amiko yaji sai ta kama kanta da loma hada ta tare yan gyada sanaga ku lallaba ku kama sana'a sana ce garin daura ne bashar a koyi sana'a kuma zari ya birnin shehu mata na hiso ku kama sana'a na dawo kaduwa na birnin gwauna da na fi so a kama sana'a da ke ta aure na zole ga da ce aka masana'a na gaya ma mata legas kowa ya kama sana'a da na gaya ma mata kurmi kowa ya kama sana'a kin ji lari na shaga mu na ce a koyi sana'a na yi gargaɗi na ƙara don Allah a kama sana'a ladaka a rena sana'a da na yi godiya Allah ya wa rage albarka kuma sannan ya kai maka har ya zama ruwa ƙasa ruwa subhana lukun diyalu har ya zama ruwa ƙasa ruwa ladu ruwa ruwa yana nan kwance nazari ya shehu ma ada ya faruwa ka tsana kabiru ma ada ya faruwa ki haka zaura ma ada ya faruwa aye na yi godiya na gode aye bako na kwanta gorawa ne yaro ai maganin mijin amina gwauna da a haye sama ruwa ƙasa ruwa da a haye sama ruwa ƙasa ruwa yaro raun gwada ka sheke ayaka da yaro sha ruwa ka kunna sigari zari ya shehu ma ada ya faruwa sanuna ta gwamna ma ada ya faruwa ashe wannan kiɗa na 'yan ilimi ne aye yaro tattake ka nemo ilimi yaro tattake ka nemo ilimi ashe wannan kiɗa na 'yan ilimi ne kuma najeriya gari ya waye aye na daga mu mulkin soja aye soja na gwamna ga rawa ga yaƙi komi na baba ya fi na yaro na tuna birgediya hassan dan duko kai kaji irin ta malamai da gidado kuma yaya gara ta kayi da dutse kai a haye sama ruwa ƙasa ruwa a haye sama ruwa ƙasa ruwa mai ratafi da mai ra'yar sarki ce mai ratafi da mai raƙan shehu To wane shehu shehu can ya aduwa duk dai a cikin kiɗan ciro man katsina. A haye sama kuɗi ƙasa ruwa. A haye sama kuɗi ƙasa ruwa. Ni na yi godiya na gode. Ai murja ta biya kiɗa sai waka. Kuma murja aluwa ne yaro. kuma maraja bai in giwa ne yaro ai ku wasu kyauta za ka lahu alhaji sani kan bawa ne yaro a haye sama ruwa ƙasa ruwa a haye sama ruwa ƙasa ruwa ladi ruwa ruwa yana nan kwanci yaro sha ruwa ka kunna sigari ka gara ka warware ka koma obin ladu maki ruwa maki addini zari ya shehu ma ana ya faruwa ka tsana kabiru ma ana ya faruwa lalle lalle ko da mai zuwa na zala sarki kwara mai zuwa ya zauna kujera ya tarausaya aye alhazan Allah na yaba muku alhazan Allah na yaba muku assalamu alaikum mai gidan na da kasan mako sai da sallama assalamu alaikum mai gidan na da kasan mako sai da sallama aye ta da yan kwariya tuna da ramatu Ladi mai kwariya tuna da ramatu. Diyan mahauta ba mamanta ramatu. Ya ja mai ruwa a roba zai kike gai da ramatu. Da na ga Allah sarki ta gari shugaban soyayya madiga ya uwa ya bi rafin su da Amadu. Aye gwagwan Kabiru da Sale tsaya ki sha kiɗa. Alhazawan Allah na yaba maku. da alhazawan Allah na yaba maku. Sa'adu mai roƙo zan gaya maki, duk mai niyya ya ɗauki aniya ya tara kuɗi su ya gaya da annabi. Aye, ladi sarautar Allah na gamaliya. Kai mu ji aji ɗakin na na Fatima. Kai mu ji aji ɗakin na na Fatima. Zuwa haji bacin kasuwa bane. da assalamu alaikum mai gidan nan na da kasan mako sai da sallama aye mata mu je haje dan girman ubangiji ta auda na yi hura na tura na kiya a katsina alhaji ya azumi uwan murja sai ta ga annabi a katsina alhaji ya azumi uwan murja sai ta ga annabi na je gidanta na sha daɗi na ci duniya mai biki da dambun nama zo ki sha kiɗa. Na ji yaran mata gargadi nike mace mai zagin miji nata ko ta shirya ma ba za ta ba kuma mai ma'uwan miji faɗa ko ta shirya ma ba za ta ba a bakin tsiga za ta shekara. Aye mata zuwa haji bacin kasuwa ba ne. Kaiwa ma arare ka wa ali rabuka. Kaiwa ma arare ka wa ali rabuka. Dawo da kaji karatun sai da nakiya. annabi na ga alhaji alima uwar kayyatu mata masu duniya ta da alhaji alima uwar kayyatu mata masu duniya aye uwa wadalla kaya ki sha kiɗa na je gidanta na sha daɗi na ci duniya da na ji yaran mata ko da mai zuwa ya ta aure yan kwariya zan gaida dogara ko jiya ma na anshi kudin ta dogara aye dogara giwa ce ta ramatu ta aure yan kwariya zisa ni zariya to a zariyan ko ba na mance dogara tunda auren ramatu godiya nike na ji Allah sarki da duniya Allah na roƙe ka gabara ma'aiki na roƙe ka gabara raba muna tan da mai bakin ciki ayye cikin da baki bayan da rawaya na ji Allah sarki ko da mai zuwa to amma ni na nan ya shirin haji ba kayan kaba na rataya a bakin tsiga a nan ya shekara ya samu gero ya kwankwada ya samu tuwon masara da gantara ya ce ni ba maganin duwa haji ya ce farai yaren ya zo mu je daka to ni ko na leka na ce sannan alhaji hajin haka je ko ko hajiji a hawan harfa ne ko na wan haka ayye ta wani za ku da kwarya kike jira ni to gana yawa na zaga duniya na san mata masu martaba na san ballaga za wurin miji sai ta yi gafafa da kwankwaso na ga Allah sarki a kokamaliya na je sai ta ga annabi aye uwa tagwaye a dade a duniya maliya uwa tagwaye a dade a duniya da sarkin yaƙi na yaba mashi na je naɗin sarautar sarki na ci duniya da na je naɗa sarautar sarki na ci duniya don kowa ya san maka dole ka je ka san mashi wama da ya kawo alira buka da kaje karatun sai da nakiya na ji allah sarki ta auri yan kwariya zo in gaya maki a sha wani na nan zanyi amada ya ce a gidan nan ba amada ba a kalangu ba a dandama mai tasiri shi nike jira shi wannan ba malami ba ne don baya da kundi bai da tawada ya kawo kube ya shige daka tsawon sarabin shi kamar mazawuri Me soso ke wanka da ba ta da shi ya za ta yi.
Lale, lale maraba da ke zina.
Ayyala yalan wailala saba ta arziki da masoyi za a yi.
Aye, lale maraba da ke zina.
Ayyala yalan wailala saba ta arziki da masoyi za a yi.
Aye, lale maraba da ke zina diya.
Da na ga mai soso ke wanka macen da ba ta da shi sai ta ara.
Lale, lale maraba da ke zina diya.
Da na ga mai soso ke wanka macen da ba ta da shi ya za ta yi.
Lale, lale maraba da ke zina.
Aya na yi gargadi na kara mata, don ya rasu lallafi mata. Duk wanda bai ilimi ba, ya lallaba ya koyi sana'a, don yanzu duniya ta canza. Ai sai da kwalliya ke kaye, in babu kwalliya da kaye za a yi.
Lale, lale maraba da ke zina Aya wari ya san barka mata, Allah raya iyali, da ya Allah ya ƙara dalili, ƙasar kago ta mai da kago, te soro Allah ya ƙara rabo bayan rabo.
Lale, lale maraba da ke zinariya.
Da na ga mai soso ke wanka macen da ba ta da shi sai ta ara.
Lale, lale maraba da ke Aya mai kiɗa a banga jiromo, kiwa kiɗan kasan kama dokin mata, sai mata suna ta sana'a. a nema sai ka sai da gulma ka sai tabar ma ta shinye da ta ji dadin zai gumi. Aye mata ku kama sana mata na inna ma sabon kaiwa biki. Aye me kiɗa a banga jirombo nijan na je na sake hayata na tada mai gida da gidan shi ni ba na mata auren ha'i ni ba na mata auren ha'i aye kari magwayan shehu na je bikinta na ga akwai ba babu ba. Ayo mera ta gwada mani fiko, sibinta sun gwada mani fiko, da ya Allah ya ƙara dalili, kuma sannan ya siya albarka, ƙasar kago ta mai da kago ta ya so Allah ya ƙara rabo bayan rabo. Da na ga mai soso ke wanka macen da ba ta da shi sai ta ara. da na ga mai komi ke komi wanda ba ya da shi sai haushi sai bakan magana ai sai biti a kaman kuturu sabon shiga ai ya ko ya baka dan ka baɗi ne ai ba za ya baka dan tsoro ba ke mai kiɗa a banga jiromo ke zo uwar ka tanga rushe ai ya mai kiɗa na eja ai ya idan gari ya waye hakun ya alwala kun sallah zauna ku kama roƙon Allah ya idin ya kai mu bikin mai biciya. Aye, nisa kwata na sha daɗi, wallahi na tuna na nisa, ni ba ni mata irin zainab na je bikin ta na ga akwai ba babu ba. Aye, Amina gwaggon zainab kwalayi rata na da akwai ba babu ba. Aya mai kiɗa a banga jiromo, ni na fi na alhaji mamman kuma mamman can nasarawa. Kowa ya baka dan ka baɗi ne, tsaya an gaida baban Zainab. Amma Amina ta yi mana halin girma, na yaba na gode, kwarin gida sarautan mata. Amina kin gwada mani biko, kuma sanan a auren Zainab na tabbata kina da akwai ba babu ba. Aya nanata da Fadila, Fadila ya uwan Saliba, da yarbara ta Alhaji Hamza, Fadila ya uwan mai jidda na je bikin ko na ga akwai ba babu ba. Aye, Fadila gwayan baba, ko lahira ke na da rabo ba babu ba. Aya na tuna na nisa, kowa ya baka don ka faɗi ne, mu tattara mu koma kwalli. Sannan cikin kanawan dabo, wallahi na tuna yar baba, ya baba ya wazirin zazzau. Kan wasa biya an doki, da ta biya kiɗa sai ƙwarya. Gwaggon kabiru na san Allah, na je gidanki na sha daɗi. Kowa ya baka don ka faɗi ne, kyauta da kujeran maka, mai kyauta da silan zinari, ya baba ya wazirin zazzauna tabbata tana da akwai ba babu ba. Da na ga mai soso ke wanka macen da ba ta da shi ya za ta yi. Alalo na gode, yaran mata alara ya iyali. Kwarya ta bi kwarya kuyan kalma, hannu ya bi hannu kuyan kalma. Mata ciki da kwayayi kwan Allah. kayan girgiza kan ba an wata usaini kwanda zanga muku yaran mata to gwane da dan gwane ne dan gwane biyu bara ne ina don ba sai ne dozin shekara tara yaya goma in sa'a kuma in yi sa'adu in jamila in yi jamilu in habi kuma in yi habibu sauran amiri na san hanza ne basira ne basira sa'ura salamatu sara sale yaran mata a da ra'ayi iyali mata ciki da goyoyi kwan Allah bayan girgiza gamba umma ga usaini baya da gamba in waga usaini Makundi zanga maku yaran mata waɗansu su yi gwanne su ji daɗi waɗansu su yi gwanne su ji haushi yanzu gwannan matan gata tun da burka nan muka gane sai na ga kauri kwalo kwalo ke wata kosai ɗan zakara aka yanka mata ciki da goyi kwan Allah o bilkita gali da malam sambo kundi yadda ta gwananta da hujja sai na ga kayan suna take da mota kuma da mazangi sakan bowa kuma na asabar na sharadi a gidanta ta gali da alhaji sambo na ta alkakin sunan rahaman na ga an ta tana gula ranar na ga an ji na na shewa idan na koma dutsen ma ya lagwanda an sheta yau wakili ina labari yau uwa amini ina labari aye yau wakili salamu alaikum ka ta kadiri sanni da niyya ki sake aiki ki bar jagumi ki ayatin da kadiri ka ga ki kai yaran mata ku shagalinku mata ciki da goyo ikon Allah sau da an ga raki na diza mutan gida duk sun tsarge ni yanzu an ga ‘ya'yana sun murje gamba ga ka samu gwara kayan masan zo ban aike ka ba za a ta musa yan garuwa ba an dame mu da shaidan zagi yaran mata alara ya iyali Sai ku ɗaura agogo ku sa zinari ku yi wanda za ku yi wari satin da mazan ku suke ƙaunar ku. Yaran mata alara ya iyali. Alabala da alasi albarka. Ladi duniya kowa da gwaninsa. Ke tauri duniya kowa da gwaninsa. Da yadda duniya kowa da gwaninsa. da rushe duniya ko da gwaninsa yaran mata alara iyali makon ji zanga maku yaran mata mai rago bai gune ba yan da kankunu su ne suka gune ni kuma an dame ni da shagen zagi kuma na je shi waki ina kada kwarya sai na ga amiri sai na ga hanza jikokin hajiya ba na ayan hajiya wa'u kuma na je zuwa ki yana kada ƙwarya sai ga amir sai ga hanza jikokin hajiya bana yayan hajiya hawa'u alelo alelo na agode hajiya ladi alelo na agode ina ta hawa ina labari Hawa ta hawa ina labari alabala da alara iyali ka yaran mata ku shagalinku ka ku ɗora agogo ku sa lesi ku yi wanda za ku yi wari don wata rana sai labari malama mai kwami dozo. Allah ji kan maza a kiyama an kaji tambari sai sarki sai su hasu malama mai kwami dozo. Aye hasu ruwan jiragon gwasu jamilu. Sannan uwar jamila su da jamilu. Kai yaran mata ku yi shagalinku. Alarala da alasi albarka. Hawa rakiya ta Ali rakiya ya sale. hayarakiya ta ali na gode anan ma alalo alalo na gode ita ma ta yi gwanne ta sha zagi ki daura agogo ki zawo zilatin da mijinki yake ƙaunarki yaran mata alara ya iyali alaba alara alasi albarka ya rasu Allah Allah taimake mu. Tari masu dukan kwarya ganga irin ta da'a. Ladi masu roƙon baki ganga irin ta da'a. Da'a babba da yaro, da da'a gida da daji. Kowa ya taimake mu shi ma Allah ya taimake shi. Kowa ya ba mu naira shi ma Allah ya ba shi naira. Ganga irin ta da'a, an shi irin na da'a, ku yi tambari irin na da'a. yaro ya koyi da'a. Ganga irin ta da'a, tun da yaron da bai da da'a ko a cikin gidansa an hasara. Yaron da bai da ilimi ko a cikin gidansa an hasara. Da yaro ka koyi ilimi, da yaro ka koyi ilimi, da ilimi babba da yaro, kuma ilimi gida da daji. Idan ka koyi ilimi tattake maza ka koyi da'a. Idan ka koyi ilimi tattake maza ka koyi da'a. Ta hudu masu dukan kwarya ganga irin ta da'a. Ladi masu roƙon baki ganga irin ta da'a. Kin ji ladi mai kwarya ni zariya za mu koma. Ko ko mu je Kano ta dabo, ko ko Kaduna gun su gauna. Ka Kaduna gona ya kira mu, ga su ya yi gargaɗi gare mu kowa ya zauna wa bishin shi. Ya yi gargaɗi ya ƙara kowa ya kama aiki. Ya yi gargaɗi ya sake kowa ya kama aiki. sannan ka koyi ilimi da yaro ka koyi ilimi yaran da bai da ilimi dan banza gidansa an hasara yaran da bai da ilimi ko a cikin gidansa an hasara macen da ba ta da'a aiye mijinta ya asara da da'a babba da yaro da da'a gida da daji da ganga irin ta da'a da kwarya irin ta da'a ku yi roƙo irin na da'a ku tanga mu roƙi Allah Haba ta wani dukan kwarya ina za mu koma, ni zari ya za mu koma, an ga garba magajin garba su gaba kai barin banza ba aye tsawo audin lahi. Garba magajin garba ya biya buradi, da shi ne ya bani mota. Sai na sauka zazzau, na lallaba na je a zazzau, na tattaba ka toshi, na ce haba ta shi ka kai ni, an ga garba magajin garba, an ga tsawo ba audin lahi, aye an gano na kawu, kyauta gare shi. Shi ya bani mota, da tsawo ba ya bani mota, an gwanhan na kariya mu, na yaya masu nera, da dogo uban Alihu, da ya bari uban Alihu, da ya kuɗi uban Alihu. Uban su rabi baban mu jago uban Alihu, ya miya muradi, ya biya muradi, yadda ya taimake mu. Yadda ya taimake mu shi ma Allah ya taimake shi. Kunda ya agaje mu tsoho Allah ya agaje shi. Garba magajin garba su gaba kai garin banza ba. Ya biya muradi, na zari ya za mu koma, don tsofa na da da'a. ke tsofa na da da'a sannan akwai warar dabara da tsofa ma yana da da'a sannan akwai warar dabara da ya gida a london kuma sannan ya yi a jamulu kuma sannan ya yi a rasha amerika ma akwai gidan shi tsofa na da da'a sannan akwai warar dabara da zaria akwai gidansu domin ba zazzagi ne domin ba zazzagi ne ya biya buradi ta haɗu masu dukan kwarya yau ina za mu koma katsina za mu koma ayye su ayya biya mu katsina za sannan yana da ina farar dabara yanda ya taimake mu shi ma yanda ya agaje mu shi ma ta hudu masu dukan kwarya mu je wurin fadila ladi masu roƙon baki mu je wurin fadila fadila ya uwa alifa da ya bara ta baba hamza fadila ya uwa walata ta ji dago da allah akwai kuɗi wurinki akwai zane wurinki zinari wurin fadila sannan fadila na da ilimi ga yaya wurin fadila sannan fadila na da mota ta hudu masu dukan kwarya ganga irin ta da'a Ladi masu roƙon baki ganga irin ta da'a. Kaduna za mu koma, Kaduna gwamna ya kira mu, da ya yi gargaɗi gare mu, ya ce abin